ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahirrahmanirrahim Rahim Dr. Maurice kashi na goma sha tara. Durowa gefen gado ta jawo ta ɗauko maganinta, ta ɗauki ruwa da ke gefenta, har ta kai bakinta ta sauke hannunta ta jefar da maganin. Gara Allah ya ɗauki rayuwata na huta. na gaji da duniyan nan rayuwa ta bata da sauran amfani ta faɗa tana ɗora kanta a kan gwiwoyinta jikinta na kyarma ta babu abin da take raya mata irin ta bar gidan ta yi nisa da shi shine kawai mafitar komai da haka ta ɗauki hijabinta ta sa ta fito tana tafiya da kyar jiri na ɗibarta sai ta faɗa a falo dr Moris da ke gida a kujerar falon ya yi nisa a tunani faɗuwarta ta sa ya firgigit daga haka kuma na bata ƙara fuskantar komai ba sai ganin ta ta akan gadon asibiti ana mata ƙarin ruwa nurse da ke zaune a gefenta ta ce sannu da ɗaga mata kai kawai sannan ta mai da idanta ta rufe tana fatan kar ta tashi daga kan gadon nan allah ya sa ajalinta ne ya zo a ɓangaren aisha ko ta damu sosai na rashin ganin nana a makaranta gashi tana ta kiran wayarta ba a ɗauka ba da haka ta yanke shawarar zuwa gidan mai gadi ke sanar da ita tana asibiti dan ya ga lokacin da dr mori zai fito da ita daga gidan shine ma ya kama mishi ita suka sa a mota hankalin aisha ya tashi sosai jin nana na asibiti da haka ta ja mota ta ta nufi asibitin dr maurice tana zuwa ba bata lokaci ba aka nuna mata dakin da nana take hankalinta ya tashi matuka ganin halin da nana ta shiga ta zauna a gefen gadonta ta riƙe hannunta a lokacin nana ta buɗe idanta tana zube su a kanta ya jikin da sauƙi ta faɗa ƙasa ƙasa sai nos ɗin ta fita ta basu wuri don allah nana ki sanar da ni komai yau ki sanar da ni tarihinki ki fitar da ni daga duhu yau zan sanar da ke komai aisha zan fitar da ke daga duhu za ki san wace ce nana amma sai kin mun alkawarin ba za ki faɗa kowa komai ba na miki alkawari nana ba zan taɓa fitar da sirrinki ba na gode amma za ki iya sanar da ni halin da kike ciki ban damu da lafiyata ba aisha ba na so na ƙara kwana ɗaya a sai ta yi saurin toshe mata baki haba nana ke fa musulma ce kuma musulmi da yarda da kaddara aka san shi amma sai ta ɗan girgiza kanta tana murmushin takaici sannan ta numfasa ta ce ainihin sunana na na firdausi na taso a wata irin bahaguwar rayuwa malam haruna shine mahaifina ban san mahaifiyata ba ban san kalarta ba ban san tarihinta ba ban san komai dangane da ita ba sai sunanta fatima a hanya da zan wuce ta wuce ba zan iya ce miki gata ba dan babu wanda ya taba damuwa ya sanar da ni komai dangane da ita abu ɗaya kawai nake ji akan ta a koda yaushe zagi da aibata ta da suke yi kullum ina son san laifin mai ta aikata ne ta bakin jini haka a wurinsu wanda ko shakka babu shine ya shafe ni mahaifina matarsa ɗaya gugu asabe yaranta bakwai yaya jimmai yaya zubairu rakiya Waisu, rabi sile bello ina hajara yayan mahaifina ce tana cikin mutanen da suka fi nuna min tsana a gidan a nan na tashi na ganta da yaranta a yadda na ji labarin mijinta ya rasu yaranta goma hudu sun yi aure sora shida yaya hafsa yaya jamila yaya zuwaira yaya kamal yusuf khadija aisha Kaltimi? isa da kuma kasimu ducikar gidan nan babu wanda nake jin sanyi a gurinsa babu wanda ya damu da ni hatta mahaifina kyarata yake yana hantarata ba su san cina ba ba su san shana da suturata ba tun ina da shekara goma a duniya nake zuwa wurin wata mai sai da abinci ina mata wanke-wanke tana bani abinci wani lokacin har da tsofaffin kayan yaran ta ma tana bani a ƙarshen wata kuma ta bani ɗari biyar da su nake sayan abubuwan amfanin da ba za a rasa ba wanda in gidanmu ke cewa yawon iskanci nake zuwa wai mazan wurin suna lalata ni tun ba na fuskanta har na fuskanci me suke nufi da haka azaba duka zagi babu kala wanda bana sha Allah ya saka min kulafacin son karatu don haka nake zuwa wata makarantar gwamnati a nan kusa da mu ganin yadda nake da kwazo da jajircewa ya sa malamin makarantar ya ɗauki nauyin karatuna ko sisi bana biya hatta littafi shi yake bani wanda shi ma 'yan gidanmu suka ce wai iskanci yake yi da ni haka nan a banza ba zai bani ba haka islamiyya ma ina ƙoƙarin zuwa a lokacin da na kai js3 girma ya fara bayyanar min na soma zama budurwa lokacin na soma jinin al'ada wanda banda ina zuwa islamiyya ban sanya zan yi ba sai mazan da ke zuwa wurin siyan abinci suka soma damuna na fara tunanin barin wurin duk da na san bani da wata hanyar samu idan ba nan din ba dan har albashi na mata mayar min da shi dubu ɗaya da ɗari biyar a wata dan ina kama mata girki bayan wanke-wanken ran nan bayan na dawo daga makaranta sai na zama na a gida ban leƙa wajen girkin ba sai na jiyo 'yan gidanmu suna min dariya suna faɗin wai koro ne ta yi ta gaji da karuwanci na tunanin aikatau ne ya fara zo min na yanke shawarar shiga gidajen masu kuɗi na unguwarmu ko za su ɗauke ni aiki gida biyu ina shiga suna cewa ba sa bukata har zan haƙura sai na yanke shawarar shiga gidansu anti sakina baki na ɗauke da addu'o'i ina shiga a falo na tarar da momi hindu tare da anti sakina da su saudat na durƙusa na gaishe ta ta amsa min baya ba fallasa tana faɗin ban gane ki ba ko an aiko ki ne amma na girgiza mata kai na ce a'a nan kusa da ku nake shine na zo ko kuna bukatar ai aiki da za ta rika muku aikace aikace a'a ba ma buƙata mumiyin da ta faɗa min kai tsaye amma sai an ta sakina da ke gefe ta ce a'a momi kin manta lami ta kusa tafiya haka ne amma na yi maganar kawo wata ai to tunda ba a kawo ta ba a ɗauki wannan ɗin mana momi ban san sanda na ɗago kai na kalli wacce ta yi maganar ba ina jin wani sanyi a raina to shi kenan sai ta jiyo kaina ya sunanki na ba ta amsa da nana to daga yau za ki rika zuwa kina mana aiki tun da safe karfe bakwai shara mofin da sauran 'yan aikace-aikace a wata dubu uku ne na amsa mata da to ina jin daɗi a raina don ban tsamaci samun aikin dubu uku ba haka na dawo gida cike da farin ciki aikatau da na fara ya sa karatu na ya ja baya don sai na samu sarari nake leƙa makarantar ƙawata amina ita ke bani not ta ina kufa idan ban samu zuwa makarantar ba don tana da ƙoƙari sosai kuma tana koyar da ni abin da aka yi bana nan zuwa na gidan sassake na aikatau ya sauya abubuwa da dama a rayuwata kama daga abinci zuwa sutura an ta sakina na kokarin kyautata min ta jawo ni a jikinta sosai ko da yaushe cikin yi min kyauta take kuma dai yadda mumihin da take faɗa akan ba ta son hakan hakan bai sa ta min rowa ba don hannunta a buɗe yake muna samun alkhairi sosai daga gare ta abinci sai na ci na ture ba kuma kala abincin da ba ma samu a gidan iri kiri 'yan gidanmu suka nuna hasadarsu da bakin cikinsu akan samun rayuwa da nai mahaifina ko ko da rana ɗaya bai taɓa damuwa ya tambaye ni halin da nake ciki ba ko gaisuwa ta sai ya ga dama yake amsawa yadda ka san ba shi haife ni ba lokuta da dama nakan zargi hakan duba da irin cin kashin da yake mun. rana wata asabar na dawo daga gidansa an ta sakina ana gab da magariba a kofar gida na ga yaya kamal a raina na ce ya dawo daga makarantar kenan a lokacin yana jami'ar ahmadu bello da ke zaria na gaishe shi ya amsa min da cewa na ɗebo masa ruwan alaula a cikin gida ni kuma na amsa da to buta da ke bakin kofar ɗakin in na hajara na ɗauka amma sai na jiyo muryata daga cikin ɗaki tana faɗin satar buta kika koma kome to na ganki maza ki ajiye min gadon tsiya cikin ƙunar rai na ce mata yaya kamal ne ya ce in ɗebo masa ruwan alaula au ai na san hali satar ma za ki iya ni dai ban sake ce mata komai ba na ɗebi ruwan na kai masa ya karɓa yana faɗin nagode. ya ƙara da kin zama 'yan mata na na yana kafe da ido ni dai na murmushi kawai sai jin na ya ce an jima ki zo ki min hira da mamaki na bi shi da kallo don lokutan baya ba haka yake min ba sai ya ɗaga min kansa yana faɗin ko ba za ki taya yan naki hira ba na ce mishi zan taya yauwa ko kefa to yi alaula sai ki zo mi hira na ce to na shiga cikin gida a raina ina jin sanyi karo na farko cikin yan uwana wani na bukatar in rabe shi a ɗakinsa da ke wajen gidan ya buƙaci mu zauna mi hira ba tare da shakkun komai ba na je duk da kasancewa ta ba gwanin hira ba haka ya ta jana da surutu sai goman dare na shigo gida lokacin 'yan gidanmu da yawa sun yi bacci sai gogo asabe da take ta bina da harara tana faɗan an dawo daga gantalin ni dai ban tanka mata ba na wuce ɗaki tun daga ranar duk dare sai ya ce na zo mu hira shakuwa sosai ta shiga tsakaninmu sosai yake min kirki haka abubuwan bukata yana kamun rannan na dawo a gaje daga gurin aiki ban samu zuwa gurin sa hira ba sai na jiyo muryarsa a tsakar gida ana ta hira da shi wanda na san ba halinsa bane hira da mutanen gidanmu rashin zuwa na ne yasa ya zo washe gari ko da muka haɗu sai cewa ya jiya kika ki zuwa na yi fushi ni ko na shiga bashi hakuri ina faɗin kaina ne ta ciwo shi ya sa ka gaban zo ba sannu to ina fatan dai yanzu kin ji sauki ya faɗa yana ɗaura hannunsa a kan goshina na yi saurin ja da baya menene ni fa yayanki ne sai na yi shiru kawai a raina ina ganin rashin dacewar hakan amma da na duba da matsayinsa na yayana sai kawai na basar mun daɗe muna hira sai da na fara bacci na ce masa ni zan je na kwanta sai ya ɗauko wata leda ya miƙo min gashi kai yaya kamal kai dai baka gajiya ni da kanwata ta ya zan gaji na yi murmushi na karɓa hannu biyu ina masa godiya ina fitowa muka ido hudu da yaya zubairu ya watsa mu wata muguwar harara sai da hanjin ciki na suka kaɗa uwar me kika fito yi daga ɗakinsa ya daka min tsawa cikin rawar murya na ce mm, saƙo na kai masa bar nan ya faɗa cikin ƙaraji jikina na rawa na shige gida ban tarar da kowa a tsakar gida ba na shige ɗaki na ina sauke ajiyar zuciya na yi addu'o'in bacci na kwanta sai dai bacci na bai yi nisa ba na ji saukar ruwan sanyi a jikina hakan yasa na yi firgigid na tashi sai na ga ina hajara a tsaye a gabana uwar me kika je yi dakin kamal take hanjin ciki na suka motsa za ki bani amsa ko sai na hau ruwan cikinki ba komai fa sako kawai na kai masa sakon uwarki yar iska karuwanci naki bai tsaya a na waje ba har sai kin shigo cikin gida to hawainiya yake ta kiyaye ramata idan na ƙara ganin ki da ɗana sai na karya ki ta haure ni da ƙarfi da ƙafarta sannan ta fice daga ɗakin tana kumfar baki ya allah haka na riƙa furta jikina sai rawar sanyi yake kasancewa ana tsakiyar hunturu ga sanyin asuba na sauya kayan jikina na fito waje na alaula sannan na koma cikin ɗaki amma hakan bai ishi in na hajara ba sai da ta turke kamal na jiyo ta tana faɗin me yarinyar nan ta je yi ɗakinka? ka ba komai ya ba ta amsa ya za ka ce ba komai to ka kiyayi yarinyar nan ba na son ganin ku tare shi dai ya amsa mata da to sannan ta ce yauwa zan fita cikin gari ya bi ta da adawo lafiya tun daga ranar ya kamal ya mai da haɗuwar mu gidansa abokinsa khalid kullum ƙarshen layin yake ɗauka ta akan mashin mu je can har ƙaramin waya ya siya mun wanda muke raba dare muna waya shakuwa sosai ta shiga tsakaninmu wanda nake jinsa har ƙasan zuciyata muna zaune a farfajiyar gidan ran nan muna hira sai ya kira sunana na amsa sai ya ce min ina son mu karfafa mu. ina son mu canza mu zuwa soyayya da mamaki na ɗago na kalle shi don ban tsammaci jin hakan ba duk da ƙasan zuciyata na ji daɗin sa jin na ya shiru ya ce ko ba kya so na ne sai na sa tafin hannuna na rufe fuskata yayi dariya yana faɗin yau kuma ta ake ji to ni ina son ki ina son ki sosai nana kin shiga zuciyata yadda ba kya zato kin yi gini mai wuyar rushewa take na ji kunya ta ƙara kama ni kamar na nutse a ƙasa tun daga ranar soyayya mai ƙarfi ta shiga tsakaninmu wacce muke yin ta a ɓoye ba tare da sanin mutanen gidanmu ba duk wata hidima ta yaya kamal ya ɗauka hatta sabulun wanka wanki turarurruka duk shi ke siya min ana ba zai koma makaranta muna tare a gidan su khalid ya kalle ni ya ce zan yi kewarki sosai bebi na sai nake jin kamar na fasa tafiyan nan in ban da makaranta ce allah ba zan koma ba ni ko na ce fuska na ce ni ma zan yi kewarka sai ya ce min me zaki min wanda idan na tafi zan rika tunawa da ke ina jin daɗi ni ko na ce mishi me kake so ya ce min kiss ya faɗa yana kashe ido ɗaya na buɗe baki cike da mamaki sai cewa ya to me ko ba za ki iya ba sai na ɗaga masa kai sai ya jawo hannuna ya samu wani zobe mai kyau ba an kara ba sai jin na ya manne bakina da nashi na yi saurin janye hannuna saboda wani abu da na ji ya tsarga tun daga kaina har zuwa kafata na zuba masa ido da mamaki ya sake kashe min ido ɗaya yana faɗin ina son kinana ina matuƙar son ki ki kulan min da kanki ni dai na kasa cewa komai sai ɗaga masa kai kawai da nai sai da ya biya ya siya min yogurt da nama kafin muka koma gida wanda kowa tafiyarsa daban komawa yaya kamal makaranta sai ta taɓa ni sosai na shiga damuwa don ina bala'in kewarsa kullum muna cikin waya a rana yakan kira ni sau biyar ya tambaye ni me nake na ci abinci na yi sallah kula yake bani sosai ba ta wasa ba wanda hakan ke ƙara sansa a zuciyata ƙawata amina kuwa kullum labarinsa nake bata har ta mai da ni matar kamal anti na ma bata san labarinsa a wurina ba yan gidanmu babu wanda ya san alaƙa da ke tsakaninmu lokuta da dama nakan yi tunanin to taya ma za mu yi aure haka daga ƙarshe na yanke shawarar in tambaye shi yau idan ya kira ni wayar dare da haka yana kira na na ce haka za mu ci gaba da soyayya yan gidanmu ba su sani ba har muke tunanin za mu yi aure amma sai ya numfasa yana faɗin kada ki damu lokaci na zuwa da zan warware musu komai ni ko na ce Allah ya kai mu lokacin ya amsa da amin sannan ya kara da faɗin ki zama matar kamal ba na yi dariya jin daɗi muka ci gaba da mu ta soyayya har bacci ya so ma ɗauka ta ya kashe watan yaya kamal ɗaya kafin ya dawo ranar da zai dawo murna ta cika ni na yi wanka na yi ado cikin wata atamfa riga da suke da ke na ta bani na shafa hoda sai man baki mara kala na yi kyau sosai saki na ta bani kuɗi ne ce fa ne ta ce na masa girki har ta ara min wasu kulolin mu Hindu ba tare da ta sani ba ina ɗaki na jiyo muryar yaran gidanmu suna masa oyoyo kamar na fita a guje na je na gan haka nake ji amma sanin abin da zai biyo baya sa ne zama na a ɗaki sai dai ina jiyo muryar sa haye shige ɗaki in na hajara ƙarar da wayata ta yi sa na duba sai na ga ya rubuto min bayan isha mu haɗu a gidan su kalil na ja tsaki ina ganin isha ai ya mun nisa amma sai na yi kwanciya ta akan katifa bayan sallar isha na sake caɓa ado na fita ina jin 'yan gidanmu na faɗan an tafi yawon gantalin ni dai ban tanka su ba yana shiga gidan idansa a kaina har na ƙarasa inda yake ya dube ni yana faɗin wow bebi na kin yi kyau sosai duni aka yi wannan kwalliya na ɗaga kai alamar e amma na ji daɗi ina son ki sosai ina matuƙar son ki sosai ya ci abincin nan don ya masa daɗi har ya bani tsarabar da yomin na kayan shafa da kayan kwalan da makulashe a ranar ya kashe ni da kalaman soyayya masu tsayawa a zuciya da rai kwana ne ina juyi akan katifata da kyar bacci barawo ya sace ni ina zuwa makaranta na fara ba amina labari ita ko tana ta tsokana ta da uwar soyayya daga can na wuce gidansa anti sakina na kai mata kulolin a sace ita ma ta mayar da su ba tare da sanin 'yan gidan ba dawo wannan ta yaya kamal ta ƙara ƙarfin soyayya a tsakaninmu da shakuwa sosai har mamaki irin san da yake nuna min nake kamar zai zauce yakan faɗa min lokuta da dama idan ya rasa ni zai iya rasa ransa tun ana saura kwana uku ya koma na soma damuwa kullum yana ƙoƙarin kwantar min da hankali yana faɗa min cewar da ya dawo zai bi duk halin da zai bi koyaya ne a bikinmu tun da jarabawarsa ta ƙarshe zai koma yayi hakan da yake faɗa kuma ba ƙaramin kwantar min da hankali yayi ba amma na san za a sha Bada ƙala kafin a shawo kan 'yan mu ranar da ba zan taɓa manta da ita a tarihin rayuwata ba ranar wata lahadi ne ana gobe zai koma makaranta muna tare a gidan su khalid garin akwai hadari sosai kafin ka ce mai ruwa mai ƙarfi ya ɓarke a guje ma muka shiga ɗakin khalil nan muka zauna muna ta hira a hankali ya kamal ya soma matsowa kusa da ni ina dan matsawa har na kai jikin bango ya kai hannunsa ya rungumo ni na yi saurin fusgewa ya ƙara jawo ni da karfi jikinsa a ruɗe na ce ya kamal ka san me kake yi kuwa wata irin dariya yana faɗin au kin ɗauka ban sani ba kalli cikin idona na ɗago kai na kalle shi fuskarsa babu annuri ko kaɗan idansa ya canza launi kin ga alamar wasa a tare da ni na girgiza kai a tsorace to yau zan fashe duk hidimar da nake miki ni kamal bana aikin banza ki sani babu soyayyar ki ko digo a zuciyata sai sha'awar ki ya faɗa yana ƙara kutsowa jikina ya cire min na ya jefar gefe ni ko faɗi nake dan girman Allah ka yi haƙuri kar ka keta min haddi yayi dariya yana faɗin wallahi ba za ki fita a banza ba nana yau zan cimma na a ki yau zan fanshe kaya na. ya fusgo ni da ƙarfi yana yaga min riga na saka hannaye na biyu ina kare na. sai hanka na na faɗa kan ƙafata don girman Allah ka ji tausayina kada ka lalata min rayuwa ka dubi halin da nake ciki kada ka ƙara jefa ni cikin wani amma da irin roƙon da nake masa bai tausaya min ba ina ji ina gani ya raba da budurci na yana kammala ya miƙe ya shiga ban ɗaki ya tsaftace jikinsa ya kalle ni yana faɗin sai ki tashi ki wanke jikinki ki tafi gida kuma idan kika sake kika gaya wani sai na kashe ki ya faɗa tare da zaro wuƙa yana nuna min take na ƙara tsorata da al'amarin yaya kamal yayin da a ƙasan zuciyata nake jin wata masifar tsanarsa wadda ta dira min a lokaci ɗaya da kyar na iya miƙewa jikina ba ƙwari na shiga toilet na tsaftace jikina na fito haka na ba hanya ina kuka ina da na sanin rayuwata me yasa ne saurin amincewa da yaya kamal tabbas na yadda wayan ɗa namiji da na ya mace ba ɗaya ba ne allah ya isa na allah ka bi min haƙina shine abin da na ta faɗa har na kawo gida da zazzaɓi na kwana kwata-kwata ban rintsa ba baƙin ciki da damuwa suka min yawa komai na ji baya min daɗi wa zan kai wa kuka na? wa zan faɗa mummunan abin da ya same ni kowa zai ce laifina ne ni na kai kaina ba ni da wanda zai fahimce ni mahaifiyata kina ina ina buƙatar ki don allah ki zo gare ni ban taɓa ƙara jin zafin rashin mahaifiya ba sai a wannan ranar na yi kuka na yi kuka kamar raina zai fita addu'a ma babu irin wacce ban karanta ba na roƙi allah ya bi min haƙina a kan ya kamal kwana biyu kullum ina ɗaki bana fitowa ko ina na daina zuwa wurin aiki ji na shiru yasa an ta sake na ta biyo sawuna ina zaune a ɗaki ina karatun ƙur'ani ta shigo da sallama na rufe ƙur'anin ina amsawa au ashe ma lafiyar ki ƙalau shine kika sa din na damu sai na murmushi ina faɗin a'a anti zazzaɓi ne kwana biyu yake na, amma da sauƙi to Allah ya ƙara lafiya na amsa mata da amin ta yi kusan minti talatin kamun ta tafi zuwan ta lallai ya rage min nauyi sosai na yanke shawarar fawala Allah komai na rungumi ƙaddarata sannan komai da ya danganci ya kamal na goge shi a rayuwata